بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الفيل أن سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورر بيان إيقوان الله دكامنسا قماس شليا ماكرشي ga ɗakinsa mai alfarma. Tafsiri Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Ya kai wannan manzo, shin baka san yaya Ubangijinka ya aikata wa Abrahata da abokansa ba, ma'abota giwa lokacin da suka yi nufin rushe ɗakin Ka'aba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Hakika, Allah ya sanya mummunan tanadinsu na rushe ɗakin Allah cikin tozarta. ba su samu abin da suke buri ba na kawar da mutane daga ka'aba ba su samu komai ba wa arsala alaihim tayran ababil Allah ya aiko musu da tsuntsaye sun zo musu jama'a jama'a tarmihim bi hijaratin min sijjil suna jifar su da duwatsu na taɓon da ya dunkule. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sai Allah ya mayar da su kamar cinyayyen karmami wato ganyen shuka wanda dabbobi suka cinye kuma suka tattake ragowar.